Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani ɗan ƙuna baƙin wake ɗaya ne ba biyu ba kamar yadda aka yi imani a baya shine ya kai harin da ya halaka mutane sama da ɗari ciki har da ma'aikatan Amurka a wajen filin saman jirgin Kabul ranar Alhamis in ji ma'aikatar tsaron Amurka jiya Juma'a. ba wani abin mamaki ba ne cewa samun ne al'amarin da ke da matukar tasiri irin wannan a wasu lokuta a kuma yaɗa su ba daidai ba janar na sojojin amurka hank taylor ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaro ta pentagon mai magana da yawon pentagon john kirby ya faɗi a taron manema labaru cewa amurka ta yi imanin akwai wasu barazanar tsaro da aka tabbatar da su a tashar jirgin saman yana mai nanata cewa a shirye suke kuma za su saurari yunkuri na gaba duk da hadarin fuskantar hari cunkoson mutane da ke son barin afghanistan sun halar a wajen filin jirgin saman kabul jiya juma'a yayin da aka dawo da zirga-zirgar jiragen kwasar 'yan gudun hijira kwana guda bayan mummunan harin din da ya faru mahaukaciyar guguwar ida ta shiga cuba jiya juma'a kuma za ta iya kaiwa jihar louisiana da ke kudancin amurka a matsayin guguwa ta uku gobe lahadi a cewar cibiyar da ke kula da guguwar ta ƙasa hasashe ya nuna ta kai tsaye zuwa new orleans wannan babu kyau in ji jim kosin babban masanin kimiyya na kamfanin the climate service an ba da umarnin kwashe mutane a cikin birnin da waɗanda za su iya fuskantar haɗarin ida ta zama mahaukaciyar guguwa taɓa sauka a bakin tekun cuba da ƙarfin tafiyar iska kilomita 120 masu hasashen yanayi na fargabar guguwar za ta iya yin ƙarfi da sauri lokacin da ta shiga tekun mexico sun ce tana iya tara iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 193 a lokacin da ta sauka a louisiana da yammacin gobe lahadi har yanzu kawunan hukumomin liƙen asirin amurka na ci gaba da rarrabuwa kan asalin cutar coronavirus amma sun yi imanin shugabannin china ba su san cutar ba kafin ta fara barkewa a duniya a cewar sakamakon da aka fitar jiya juma'a na wani bita da shugaba joe biden ya bada umarnin a yi dangane da takaitaccen bayanin da ba a fayyace ba mambobi hudu na kungiyar leƙen asirin amurka sun ce suna da karancin kwarin gwiwar cewa cutar ta fara yaduwa ne daga dabba zuwa mutum wata hukumar ligan asiri ta biyar ta yi imani tare da matsakaicin ƙwarin gwiwa cewa akwai alaƙa tsakanin mutumin da ya fara kamuwa da cutar da kuma ɗakin gwaje-gwaje na kimiyya manazarta ba su yi imanin cewa an ƙirƙiri cutar ne a matsayin makami ba kuma yawancin hukumomin sun yi imanin cewa ba ƙirƙirar ƙwayar cutar a kai ba labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan jinkirin kwana guda saboda rikicin afghanistan shugaban amurka joe biden ya karɓi bakuncin firaministan isra'ila naftali bennett jiya juma'a inda suka tattauna batutuwan da suka hada da halin da falastinawa ke ciki har da batun shirin makamin nukiliya iran don tabbatar da cewa iran ba ta taba kera makamin nukiliya ba biden ya ce a fadar white house muna sa diflomasiyya a gaba da ganin inda hakan zai kai mu amma idan diflomasiyya ta gaza a shirye miki mu koma ga wasu zaɓin da muke da su shugaban bai yi ƙarin haske kan waɗancan zaɓin da ya ambata ba kuma ya ki amsa tambayoyin manema labarai kan kalaman nasa da bennett a ofishin oval amurka da iran sun gudanar da tattaunawa da dama a ce. game da komawa kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a musayar sassaucin takunkumi. Wannan yarjejeniyar ta samu asali ne sakamakon damuwa cewa Iran na ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya wanda ta musamman kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun yadda 'yan Boko Haram ke ta yin saranda suna mika wuya ga dakarun Najeriya a jihar Borno. Toma A makon nan ne gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. akan yadda 'yan kungiyar boko haram ke ta yin saranda gwamnan borno ya ce kawo yanzu sama da 'yan boko haram 2,600 ne suka mika wuya kuma akwai buƙatar samu hanyar da za a zaburar da sauran da ke cikin daji su masu fito domin su mika wuya to shin waɗanne nau'in 'yan boko haram ɗin ne ke yin wannan sarandar tambayar kenan da na yi wa mai bincike kan sha'anin tsaro a shiyar tafkin caji da kuma sahel Dr. Kabiru Adamu. To bisa ga alkaluman da muke da shi wayanda kuma muke kididdigewa ah, akwai yawancin wa'annan wa'anda suke miƙa wuya daga local government kusan guda uku ne a jihar borno duk da yake akwai a niger da kuma cameroon da ma har chadi amma yawanci a jihar borno ne a cikin nigeria a jihar borno kuma yawancinsu daga ƙananan hukumomin bama goza da kwandiga akwai barabazansu da ke miƙa wuya a wayansu kananan hukumomin amma yawancinsu a wayan nan guda uku ne to yawancinsu kuma bisa ga nazarin da muka yi na tsarin da ita kungiyar jama'a tal ahalis da wata walja take da shi to ba mayaka ba ne duk da yake a cikin su din akwai yan kalilan da wanda za a yi kiransu mayaka akwai wanda ma zan son ambace shi na musamman wanda shi ne yake shugabancin sashen kungiyar waɗanda ke haɗa bama bamai da shi da mukarabai ne guda goma sha ɗaya ko kusan haka nan sun mika wuya to kaga ba za a iya jam'i a ce dukkansu ba mayaka ba ne amma dai mafi yawancin su ba mayaka ba ne to sai kuma iyalansu waɗanda suka haɗe da su suka mika wuya. A halin yanzu dai mutanen gari na ɗare-ɗare da batun mika wuya na 'yan Boko Haram ɗin nan to ko menene abin yi kenan? To wannan tsoron da jama'a ke da shi yana da nasaba ne da gazawa na gwamnati ta yi amfani da wani sashe na tsari da ake yaƙi da ta'addanci wanda ake kira da turanci strategic communication don ta fayyace ma jama'a 'yan ƙasa menene manufarta da niyyar 'yan ƙasar su rungumi manufar tata da yake manufar tata manufar jama'a ce kuma aka yi nasara mu ne jama'a mu za mu amfana to a ƙarƙashin tsarin sai aka fitar da wannan to a takaice dai ba mu ga gwamnati ta bashi muhimmanci ba kuma inda ta yi din da za ka ga yadda ake kushe tsarin da ba a ringa kushe shi ba a takaice dai fargaba da jama'a ke nunawa fargaba ne wanda za a ce yana da asali misali wanda ke hangen shi daga waje dole kai irin wannan fargaban to amma da yake mu mun yi nazarin shi ne daga matakin tsari wadda ake yaƙi da ta'addanci da kuma gudunmuwar da shi irin wannan kokari da ita gwamnati take yi na juya kan wayannan kungiyoyi da kuma rarraba kawunan kungiyoyin kaga akwai yana da manufa kenan kuma yana da amfani kai ne kana yaƙi da mutum kusan dubu tara sai aka waye gari ɗari kusan dubu ɗaya da wani abu ko fiye da haka sun mika waya to kaga wa'anda za a ce kana yaƙi da sun sun ragu da yawa in da misali dakarun da za ka tura guda ɗari ne to yanzu kaga za ka rage abin da za ka tura ɗin don ana sa ran wa'anda suka rage ɗin za su iya to shawo kan wa'ancan ɗin wa'anda ake yaƙi da su ko su nasara su gallaba a kansu to a takaice dai shi wannan ɗin yana da amfani wato wannan tsarin na ƙoƙarin kira jawo su don su canza tunaninsu shigo ciki dangane da tambayan ka na menene abin yi tsarin da gwamnati ta fitar da shi na kokarin juya tunanin wayannan ko mayaka ko membobi na kungiyar jama'a ta sunan da wata jihar da kuma na daular islamic state wata ke afirka ta yamma wadda ake ma operation safe corridor to nan ne ya kamata a ce fito ya yi tasiri mu ga amfanu ne kuskuren da muke gani wadda kuma muna ta kira ga hukuma shine ita rundunar sojan najeriya ta rage shishigi da take a wannan tsarin na operation safe corridor fahimtar da muke da shi wannan tsarin hukumomi ne kusan guda goma sha takwas na gwamnati wayanda ke da hannu a ciki yadda dai yan boko haram din nan ke ta yin wannan saranda anya babu fargabar cewar nan gaba ungulu ka iya komawa gidanta na tsamiya? Kuma ba shakka angulu na iya komawa gidanta na tsamiya amma ya danganta da irin tsarin da ita gwamnati ta yi. Idan aka kyale ah, ba a yi safi cikin wannan tsari ba na kokarin juya tunani ah, to aka kuma ba su sake to yau wa'yansu su kamar yadda nake mata iyalan su wa'yannan membobin ne na kungiyoyin kuma wa'yansu ma sun fito sun bar iyalan nasu a can cikin daji to babu yadda za ka yi raba su da wa'yannan iyalan nasu to ga kenan akwai yiwuwan cewa ko su zama abin da ake ce ma informa ko kuma su zama masu taimaka musu da abubuwan da suke bukata na yau da gobe a takaice dai idan gwamnati ta yi sake ba ta yi biyu tsari na tantance su ba kuma na tura su shi wannan sansani na kokarin canza tunani to yana iya kasancewa angulu da koma gidanta da ya takaice ne a wannan nasara ko rashin nasarar wannan yana ga gwamnati gwamnan jihar borno farfesa bagana zulum ya ce akwai bukatar samo hanyar da za a bi domin sauran 'yan boko da ke daji su masu fito domin su mika wuya don kawo ƙarshen wannan fitina ta boko haram a gaba ɗaya to shin ta ina ne za a tunkari wannan batu tsarin da gwamnati ta fitar wato tsarin da ta fitar don ta yaƙi da ta'addanci wanda ake cewa national counter-terrorism strategy tsari ne wanda yake da bangarori da yawa kuma ya kamata gwamnati yau kusan shekara goma sha biyu ana wannan yakin ta tsaya ta yi nazarin tsarin daga aina ne muke bin tsarin aina ne kuma kauce ma hanya ta wani eh, wani gyara ya kamata a yi a takaice dai bangarori ne kusan guda hudu wanda zan ambace su a gurguje wato bangaren shi yaƙi da soja wadda Eh, aka kafa rundunar eh, operation haɗin kai eh, wanda kuma ba sai na dogon bayani a kai ba jama'a yawanci sun san wannan sai kuma bangaren haɗin kai tsakanin ita gwamnati da sauran gwamnatin jihohi kasashen da suke kewaye da najeriya don a tabbatar da cewa an samu haɗin kai an yi tafiya tsintsiya maɗaurin ki guda wadda kuma ƙarshen shi ne aka kafa wannan runduna na haɗin kai na tafkin cadi wato wadda take ƙasar cadi sai kuma akwai abin da ake cewa countering violent extremism to a fahimta na nake da shi da nazarin da nake a nan ne misali gwamnati ya kamata a ce ta kara bayar da himma shi wannan tsarin na countering violent extremism tsari ne wanda a duniya an yaddar mai cewa yana da amfani a takaice yana da bangarori ne guda hudu wato bangaren kokarin raya tattalin arzikin yankin inda ake da wannan matsalar da abin da yawancin su wannan kungiyoyi suke amfani da shi kenan wani ɗaukar sabbin mayaka to in aka hana su wannan kaga an hana su damar da suke ɗaukar sabbin mayaka na biyu shine abin da ake ce counter radicalization da radicalization wannan kuma radicalization wanda kuma shi yana da nasaba ne da kokarin canza tunani ko kuma hana wanda bai riga ya shiga irin waɗannan ƙungiyoyin ba sai kuma abu na ƙarshe shine wanda na ce mai na kira strategic communication tsari wadda za a ringa fitar da bayanai na jama'a don su fahimci me gwamnati take yi a ƙarƙashin shi wannan yaƙi da ta'addanci don a samu samu goyon bayan jama'a a kuma tabbatar da cewa jama'a sun jajirce duka bayan gwamnati abin da turanci ake ce mai resilience to wa'annan duka suna da muhimmanci sosai amma a namu a najeriya sai naga an fi baima na farkon wato yaki na karfin da su karfin soja muhimmanci ya fi samun gudunmawa da kuɗi da sauransu to wannan shine zai taimaka ma ƙasa a ƙarƙashin wannan akwai abin da ake ce mari integration wato waɗanda abin ya shafa a gasin sun na ambaci muhimmiyar gudunmawa da dama wadda ita wannan ministry na humanitarian affairs and development take da shi ta shigo cikin wannan ta nuna ma jama'a kokarin da take yi na tabbatar da cewa ta taimaka ma ta kawo agaji ga waɗannan waɗanda matsalar ta'addanci da sauran matsaloli na tsaro a cikin ƙasa ya shafe su to zai rage suka da ake yi ma gwamnati ganin cewa haka to amma dukkan wannan sai gwamnati ta inganta yadda take bayar da bayanai don a rage irin kushe ta da ake yi wannan kushe ta da ake yi ba zai taimaka ma manufar ta ba da kuma niyyar da take da shi na cimma burin rage matsalar tsaro a ƙasa. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro a shiyar tafkin caji da kuma yankin Sahel. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon abu wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan sashen hausa na gudun amurka ke kawo mutu tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kuɗa da su Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin wase. Babban sarki mai daraja ta ɗaya Alhaji Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu wannan fada tana kudancin jihar Filato ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkan ku da zuwa. ke daɗe ya takaitaccen tarihin garin wasi yake. A takaice wasi gari ne da shi kakanmu madaki Hassan wanda aka bi asali daga kasan banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi har ya zama madaki a garin Bauchi suka kafa gari na kafin madaki a kasan Bauchi daga gurin ne mai mataba sarkin Bauchi ya bashi he? mai martaba ko zuwa yanzu wannan gari na wasi akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa eh a bisa ga tarihin da muka samu shine lokacin da aka fara lissafi 1820 aka kafa wannan gari shekara 200 kenan daidai yanzu mai martaba sarki ko ya suka kafa wannan gari na wasi wannan kasan mai martaba sarkin bauchi ne saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice wurin nuna kansa masarauta takan girmama shi to saboda fice can da shi kakan namu madaki da ake Hassan yayi a kasan Bauchi shine mai mataba sarkin Bauchi ya ba shi rikon garin dutse a matsayinsa na madakin Bauchi kuma hakimi na dutse shine yanzu aka fi saninta da wasi. Kake daɗe ko me tarihin wannan batu na dutse? Abin ya kasu da dama a nan gefen arewacin najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan wasi saboda a lokacin kwalli shine dutse a nan ake cire ta a nan ake samo ta wanda kusan duk arewacin najeriya in kaga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu Daya daga cikin dalilan da ake kiranta dutse kenan na biyu in ka duba hannun daman ka zaka ga katon dutse wanda daga waɗansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan dutsen wanda kuma tana daya daga cikin dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita so wa'annan suna cikin dalilan da ake kiran wannan katsa dutse take daɗe ko batu na noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adanai ai eh, alhamdulillahi kamar mafi yawancin arewacin najeriya ka san sana'a gona ne kuma wase tana cikin kananan hukumomi a nan jihar plateau a yanzu tunda a yanzu a plateau muke wanda na farko dai garin zaba plateau ga shida karamar hukumar wasa ita ne ɗaya daga cikin shidan nan a girma kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma wayannan kuma abin da ake nomawa takaitattu ne shinkafa doya masara gero dawa ne martaba sarki kowane irin kabilu ne ake samu a cikin garin wasi wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne na farko shine fulani su ne masu mulkin kasa bayan fulani shine jukunawa akwai basharawa akwai sauran kabilu wanda a takaice muna da kabilu fiye da ashirin wanda suke zama a nan wasi ya batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu alhamdulillahi tun shigowa wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da kuma shi barista simon bakulalon a takaice kusan shekarar mu biyar babu wani abu tsakanin kabilun da suke kasar nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa muna zaune da su lafiya. Me martaba sarkin dutse ko menene ya bambanta wannan gari na wase da sauran garuruwa wato da wani irin abu garin ya shahara sannan menene al'ummar wannan gari suka fi alfahari da shi to alhamdulillahi abu na farko a cikin kashi biyar abinda ake ci a jihar plateau daga wasi ake fitowa da shi a nan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan wasi kuma a yanzu haka ma'aikatan nnpc har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai kuma muna alfahari da abubuwa da yawa da cikin wannan arziki da Allah subhanahu wataala ya wannan kasa Allah ya taimaki mai wase ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako na yanzu ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wake garin da aka ajiye domin tarihi ga 'yan baya a kirari za ka ji ana maci lumbu maci lumbu shine yakin shi ya ci wannan yaki a madadin mai mataba sarkin boci shine ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan najeriya shi mai mataba sarkin boci kenan kuma shi sarkin wasai shine sarkin yakin sarkin boci wanda shi sarkin boci kuma shine sarkin yakin mai alhurma sarkin musulunci akwai wake-wake da dama wanda zan sa a samo maka shi saboda saurara. Ha ha ha! taimake ka sarki daga ƙarshe kowane irin ƙalubale ne wannan gari yake fuskanta sannan kuma menene bukatun al'ummar ka zuwa ga gwamnati bukatunmu suna da yawa kwarai amma yanzu haka ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da hanya ba makarantu mun yi magana da mai girma gwamnan jihar plateau ya approving din asibiti wanda za a yi a wannan kuma hukuma wanda yanzu sauran ruwa wuta da hanya so abubuwan da muke kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da na karamar hukumar namu nawa sai su gani yadda za su iya shigo ciki don a samu wa'annan abubuwa don rayuwar al'ummar mu su samu sassauci. To dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya bayyana shirin da ɗan gari bai bar ƙaramar hukumar wase ba sai da muka ziyarci shugaban ƙaramar hukumar Dr. Ado Abubakar Buba domin jin irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin cirewa al'ummar wannan gari kitse a wuta. Ran kai daɗe barka da wannan lokaci. Wani irin ƙoƙari ake yi na tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma a wannan ƙaramar alhamdulillah da muka zo ayyukan da muke kai kenan akwai kwangiloli da muka bada na gyaran ƙananan asibitoci na ƙauyuka kuma banda wannan akwai abin da ke cewa free medical outreach eh, mun bayar da kiwon lafiya na kyauta wanda ya yi jibanci kowane nau'i na jinya wanda a ciki mutum wajen dubu ashirin da uku da yan wasu ɗaruka a kai sun amfana. mai girma chairman ko dan kai likita ne ya sa ka fi baiwa kiwon lafiya mahimmanci. to alhamdulillah matsayin na likita dole fara da samun majama'a jama'a abin da ya shafi lafiyar jikinsu amma ba nan kawai muka tsaya ba shauran nau'o'in duk mun taba insha Allah kamar yanzu makarantu shekarun baya in ba ku manta ba an samu tashin tashina wanda ya shafi jihar gabaki daya musamman ƙananan hukumomin da suka wahala wasai tana ciki kuma makarantu da yawa an kokona a cire abubuwan gine-gine da shauransu na makarantu wanda mun zo mun yi wannan aiki akwai lokacin da muka sayi kwano da kusa da siminti muka yasa mutanen ƙauyuka suka ayyukan gayya suka gyara wannan azuzuwa na makarantu kuma mun samu haɗin kai da ita cibiya na subek wato mai kula da abin ilimi mataki na farko wanda a kwanan nan ma an gangara da kayayyaki wanda suka shafi teburi jeru da abubuwan rubutu wanda mu muka ɗauki nauyi muka ɗiba wannan kayayyakin muka je muka raba su da makarantun wajen hamsin akwai kuma ayyuka na hanyoyi wanda shi ma eh, mataimakin kakakin majalisar tarayya shi ma yake aiki a kai wanda ke ganin insha Allah ba da jimawa ba za a haɗa mu da gombe za a haɗa mu kuma da haraba wanda za ta fito ta bi ta wasa insha Allah so ina ga irin na hanyoyin aka same su gaskiya jama'a za samu walwala wajen safara mai girma man ganin cewa wannan gari na kuna wase yana da dadaddan tarihi kuma babban gari ne akwai wani kira da za ka yi gwamnatin jihar Plateau da ma gwamnatin tarayya. To alhamdulillah mai girma shugaban kasa kullum yana jaddadawa dole mu tabbatar ba a tsaya kawai kan hanyar kuɗin shiga guda wato man fetur ba. Dole sai an bunkasa a noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai. To gaskiya duk wayannan muna da su. Kira na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyoyi su ne manya kwarai da gaske. To duka duka iyakacin abin da shirin da ɗan gari na wannan mako ya kunsa kenan inda muka tattauna da sarki sarkin garin wase dr muhammad samba haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta wase dr ado abubakar buba yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman rabiu abdullahi sai kuma tashar unity fm jos da abokiyar mu muryar amurka wato voa ni suleiman hassan da na gabatar da shirin nake cewa allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba Karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafi nake ta yi mai nisa ban san ina zani bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yi ban yi ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba daɗi na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Na yi ma ban tantance ba. da ke labar. ya kallon sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.